رب العباد الأرزق babu littafi akwai ko ya dai ba rike ba na ka'i nazari jihar ذكر البيهقي من حديث البقوي عن أبي نضر نضره عن أبي سعيد قال قال رسول الله إن الله أحاط خائد الجنة الله يا كتنجي كتنجن الجنة كتنجن تكون لبنة من ذهب ولبنة من فضة أكتوب لن سكي وغرس غرسها غرسها يا دفن دشنت بيده وقال لها تكلم faqalat qad aflahal mu'minun faqala tuba laki manzilul da laki masaukin sarakuna masaukin mamallaka saboda ba wai sai sarki kaɗai ba wannan duk gidan an tanade shi ko da ba ka da sarauta irin abun da aka baka iri na sarakuna ne sarakunan ma na can wa amma hadisu abid darda faqad sabaqat al isharatu ilayhi wa huwa atharun azim wannan wanda suka ce munkar din nan asari ne mai girma yaqribu lahu kalbul mu'minu zuciyar mummuni na murna da shi qarbu ka gani tabe taben sama yake wasa kaman wasa yake na yara kalbul mu'min hada la yuqalu يقال بالرأي irin wannan magana ba za ta faɗo da ra'ayi ba kawai mutum ya fahimta بل لا بد أن يكون أبو الدرداء سمعه من رسول الله دول دي أبو الدرداء ياجي شديد دقاء النبي وهو من علماء الصحابة الأجلاء واي أبو الدرداء وفي هذا الحديث يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ربه عز وجل أنه ينزل لآخر ثلاث ساعات a ƙarshen awoyi uku baƙina minal laili wa annahu fi sa'ati al-ula yanzuru fi al-kitab alladhi la yanzuru fihi ghayruhu zai je dubi ya ce diwanin kenan ɗaukushin zai duba abun da ba mai iya dubawa sai shi wurin fayamhu wa yuthbitu ya goge ya tabbatar a ɗauke wannan daga lista daga sunayen fayilolin ‘yan wuta ƙarshen ta mai da shi ɗan aljanna wancan ɗan aljanna ne a goge shi a mai shi ‘yan wuta saboda ayyuka i'malu fa Allahu amalaku kai ta aiki kai ta aiki sai ga Allah ya sai ka ya abu na ɗinka harka a wurin Allah ba ba maganan bari in bi ta nan kace za ka yi ratsi ba ratsai dole sai dai ka bi ta kan hanya duk wanda yi ba ta zai wali hada taral mar'a wannan yasa zaka ga mutum ya tu ala hali ya kwana a wani matsayi wa yashbihu ala ukhra mukhalifatan laha zai kwanta mutumin kirki ƙarshensa da safe sai kaga ya zama wani shaidani shaidani bai tuta ana ya ɗaukan ma'ana ne ya taso akan kaza amma yana samun wani ɗan aiki yana shiga wasu wata jama'a sai ga ya juye ya zama ma wani abokin gaba mai hankali ne ma ake tafiya ta da shi na ta koyi min uzuri ni ma koyi min du'a in dawo ni ma koyi min du'a in dawo ha ina samu masu wani ku yanzu zan aikin banza kuke ku tashi ku je ku nemi na kanku wanda je wurin sa neman taimako kenan fa yakunu na'iman wa umuruhu tudabbaru yana bashi ana gudanar masa da al'amuran sa min haythu la yadri wala yash'u fa subhana man man kullu yawmin sarki ya tabbatar ba wanda yake kullum huwa fi sha'ab a kaga ko wannan kaɗai ya yi samson kullum ka dinga gyarawa ka dinga gyarawa ya Allah ko ka sani a yan wata ka bai da ni ɗan aljanna Allah ka yi min kaza Allah ka yi min kaza ka gyara wannan ka tallabi wannan ka yi haƙuri akan wannan ka bar wancan ka cire girman kai ka cire kaza kai ta tsayi kai ta tsayi la Allah Allah ya hudu su ba da zalika amra وفي الساعة الثانية النبي ينظر في جنة عدن التي هي مسكنه وندا سين يجنشي ومسكن خواص خلقه من الرسل والأنبياء والصديقين حيث أعد لهم فيها ما لم يخطر مثاله inda ya shirya masu abun da tunani bai taɓa saƙa shi tunani mai tunani bi kalbi adi wa amma fi sa'ati salisa fa yanzilu ila khalqihi zai sauko wurin halittarsa sulsul layl al-akhir yabsutu lahum yadu yadu yadu rahmatihi ya buɗe masa hannun kyautarsa ina mai neman gafara a gafarta masa tsaki. Ina mai neman nasara in ka zo da sharuɗa sai ɗauka a baka. Ina mai neman tuba sai ka sharuɗa sai ga an karɓi tubanka. Ina mai neman aljanna a mallaka maka. Bawin wai an baka shi ke da a shiryatar da kai hanyar da in ka bi ta za ka shiga aljanna ina mai kaza ina mai kaza mutum zai zauna ita shirga baccinsa da safe ya waye gari gidan alhaji wani ya yi wanka ya gama sai ofishin wani حتى تصلي الفجر التي يشهدها الله وملائكته كما قال تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا نذار Eh, ba Allah yana nan ba? Wannan ƙarshen ka zuciya ka ce ta ƙala maka shi ma Allah zai zai shiga sahu a yi sallah da shi. To daga nan sai fara ce to na Kano fa, na Sokoto fa, na Makka fa, na ina fa. Shuhudun Allah ba irin shuhudun Bukhari ba.